sa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha namu mai albarka wato shahidan mutibi sunana zainab abdullahi har wala yau muna nan dai akan faɗo falalolin wannan wata da muke ciki mai albarka wato watan ramadan wata rana a cikin wannan wata na ramadan mai albarka manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tashi a cikin sahabbansa bayan ya tashi sai ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai ya gode masa sai yake cewa ku saurara ku sani cewa Allah ta'ala ya wakilta mala'iku bakwai ga kowane shaidani domin su kare shi daga yaudara ko kuma ribatar bayan Allah muminai a cikin wannan wata namu mai albarka wato watan Ramadan har wala yau manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ku saurara ku sani cewa ana buɗe ƙofofin sama tun daga daren farkon wannan wata na Ramadan har zuwa ƙarshensa ku saurara ku sani cewa addu'o'i karɓaɓɓu ne a cikin wannan wata mai albarka to me muke jira wanda ya wuce mu roƙi Allah ta'ala biyan buƙatunmu da kuma ya yafiyarsa a cikin wannan wata namu mai albarka wato watan Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.